الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين آه منا littafin sahihul muslim muna cikin kitabul masajid wa mawadu sala kuma mun kwana babu na 37 inda imam muslim ya tarjama babu da cewa babu fadalus salatai as-subh wal asr wal asr wal muhafazati alayhima ko wannan abin abinda yake magana falala da daraja na salloli guda biyu sallar asuba da sallar la'asar da kuma tsatsarewa a kansu wannan babu abin da yake son ya nuna muna kenan na'am haya يحيى ya haya? قال ƙara'atu على مالك An أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم ويسألهم ربهم وهو أعلم, وهو أعلم بهم kaifa taraktum ibadi wa yaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun wato wannan hadisi abinda yake so ya nuna muna mala'iku masu dutin dare da rana waɗanda yake waɗannan suna hukun dare waɗannan kuma suna hukun rana don haka an kai magana akan falala da daraja na salloli guda biyu a subuhi wal asr wal mahafazati alaihima sallar asuba da sallar la'asar wannan shine lokaci na dir ko mala'iku a don haka Allah madaukakin annabi sallallahu alaihi wasallama yace yata'aqabuna fikum mala'ikatun bin laili wa mala'ikatun bin-nahar kenan wannan ya nuna irin sabanin da an ka samu gun malaman na hau na bayyana dalili na jam'i da tasniya cikin fi'ili idan ya zan ya gabata don ya ta'aƙamu na fikum kamar luga abin nan lugar mutanen bani haris da suke cewa aka nuni baraji ya ta'aqabu na fikun ya yi daidai da shi ta san akwai maganganu a kansa da malaman da ke karatun hau. to wannan shi na in an ka zo kansa akwai magana a kai ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun ne wa mala'ikatun bin nahar don haka suna bibiya cikinku mala'iku da dare da mala'iku da rana wa ya fi una fi salatul fajri wa salatul asr suna haɗuwa a cikin sallar subahin da sallar asr thumma ya'rujul ladzina batu fikum sannan wadanda suka kwana cikin ku sai su taka fa yas'aluhum rabbuhum sai ubangijin sai tambaye su huwa a'lamu bihim shina wanda yake yahi su sani Ka ba taraktum ibadi ya kun kabaru bayina fai na sai wuce tarakana hum wa hum yusallun mun baro su suna salla wa ataina hum wa hum yusallun kuma mun zo mu suna salla don haka aka rukusantar da wanda ke sakaci da jam'in sallar la'asar aka rukusantar da wanda ke sakaci da jam'in sallar asuba domin lokacin da alhijir zai keto kamin alhijir ya keto mala'ikun da ke dutin dare dutin rana za su sabko za su yi tasadum da mala'ikun da sun kai duti na abin nan waɗanda za su dutin rana za su sauko sai su yi ta sadumi da mala'ikun da za su yi dutin rana waɗanda suka jido lokacin asuba to su ne za su zauna nan su wuni tare da ku ba takawa sai lokacin la'asar lokacin la'asar na yi ya an ƙare sallar la'asar kamar irin war haka zuwa rana ta yi fatsi-fatsi da su ko mala'ikun da za su yi dutin dare su ko za su jido su ma za su yi tasado da waɗannan mala'ikun da sun kai duti na rana waɗanga na sabka waɗanga na takawa waɗanda sun ka taka ubangijinsu zai tambaye su ya kun ka baro min bayina sunan na za su faɗa tarakana hom wahum yusallun wa'ataina hom wahum yusallun sun zo ana sallar la'asar kaga sun zo muku kuna sallar la'asar lokacin da sun ka taka bayan keto alhijiri kuma sun baku kuna sallar asuba ba wannan tambaya kullum ne aka wa mala'ikun da sun ka jido da mautakawa to anan wanda ya samu kai ne cikin jami'i an ka ba da shaida da shiya to shi ya tafa ya tafi wanda kuma yana can yana bacci an kai salar asuba ba da shi ba bai cikin shaida wanda kuma a shigalu na shi na ranar sun ka shigantar da shi da sallar la'asar ba a yi da shi ba bai cikin shaida da aka ce a ta yi na hun wani salluna amma ban da wani to in bai sallar la'asar cikin jam'i bai yi asuba cikin jam'i ba da ayin rungu saboda haka a shi kenan a nan wannan hadisi yana da matsayi babba wanda ya kamata mu ba shi kula sannan mai kokari ya zama cikin shaida Allah ya sa mu wa haddathana muhammad ibn rafi haddathana abd arrazzaq haddathana ma'amaru an hammam ibn munabbah an abi hurayra ta an nabi sallallahu alaihi wasallam qala wal mala'ikatu yata'aqabuna fikum misal hadith abi zina abi zinadi wato mala'iku suna bibiya cikin kamar irin hadisin gada mun kabaru baya wanda yake qara'atu ala malikin an abi zinadi an al-a'raj wannan shine hadisin abi zinadi wa hadathana zuhair ibn harb hadathana marwan ibn muawiya al-fazari أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد حدثنا قيس بن أبي خازم قال سمعت جرير بن عبد الله وهو يقول لا كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم a mun zamo zazzamne wato gun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama iz nazara ila alqamari lailatul badri sai dai annabi ya dubi zuwa ga wata daren goma sha hudu faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce amma innakum satarawna rabbakum kama rauna hadha alqamara wato abinda nake ba ku labari lalle kuwa za ku ga ubangijinku in alkiyama ta tsaya kama ta rauna hazal kamar kamar yadda kuke ganin wannan wata la tudamuna fi ru'yatihi wato za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wannan wata in alkiyama ta tsaya kuma zargi ba zai riske ku ba a cikin gani ne ba za a zarge ku ba kan gani ne a ce kun ce kun ga Allah yanzu duniya mutum na ta ya ga Allah ba a zargai ba ga sunan ciki Allah tsare ne don haka ashe kenan za ku ga ubangijinku in alkiyama ta yi fa'in istada'atum in kun samu iko Allah tugulabu ala salatin qabla dulu'i shamsi wato in kun samu ikon rashin laha bai danne ku ba ba a rinjai ku ba akan sallah gabanin kulluwa rana wa qabla gurubiha da gabanin faduwarta wa abinda an ka shahe nan faf'alu ku aikata yani al'asar wal fajra nan fa'ilin sadatin din nan Allah tugulabu ba ba ana cewa idan kasala ta hane ku ba kamar idan ba rashin lahiya wanda ke hana mutum motsawa ba ko ya hana mutum bayar da wajibin da an ka dora mai ya je ku to ku bayar abin nan a ku bayar da sallah gabanin faduwar rana ita ce la'asar ku bayar da sallah gabanin wato kulluwar rana ita sallar asuba sun ba a jariru bayan haka sai jariru ya karanta wasabbih bihamdi rabbika qabla dulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wasabbih salli idan ka duba tafsirai haka suke fasara shi ayi sallah da godiya ubangijinka gabanin kulluwar rana da gabanin faduwar rana wannan malamai sun ce sallar la'asar da sallar asuba aka ne kuma da wannan hadisi aka ya bayyana bisa ga fassarar shi jarir jarir dabal wa da Abu Bakar ibn Abi Shaybata haddathana Abdullah ibn Numair wa Abu Usama ta wa Waqi'un da hadha isnadi da wannan isnadi sun ba mu labari wadanga manyan mallamai wato shi malam wasi'u malamin imam shafi'i ne wa qala amma innakum satu'raduna ala rabbikum amma kuwa za a shewaɗa ku a gitta ku akan ubangijinku fata hu za ku gansa kama ta rauna hazal kamara kamar yadda kuke ganin wannan wata yana cika muku ido wa ƙala sun makara'a sannan ya karanta walam ya ƙul jariru amma bai ce jariru ba ya ce sun makara'a jariru ba wannan shi ma abin da yake nuna muna wato masu imani za su ga ubangiji tattare da akwai magana suwa na za su ganai za mu yi bayani wa da suna abubakar na abin shaibata wa abu kuraibin wa ishaku بن إبراهيم جميعا عن وكيء قال أبو كريب حدثنا وكيء عن ابن أبي خالد ومسأل وبختري بن مختار سمعوه من أبي بكر من أمارة بن رعيبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول wannan sahabi abin da yake cewa na ji manzon Allah yana cewa da kunnuwa na waɗanga kuma ni tsari lam yalija nara ahadun salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha ahadun salla dai wanda ya salla qabla tulu'i shamsi gabanin rana ta bullu wa qabla ghurubiha daga banin faduwar rana to lan yalijan nara bai shiga wuta har abada an kai amfani da lan ba ya amfani da laba ba ya amfani da lamba domin lan tana kore abinda abba tana kore mustaqbali duk wanda ya sallace la'asar a wakatinta ya sallace asuba a wakatinta da imani ne to lan yali jannar to anan malamai sun ce shi in yayi cikin jami'i ko ko a'a su bisa ga ilin lalura ɗan adam in ita ta hane shi ga samun jam'i amma ya yi shiga cikin shi da mala'ikun can to yana cikin wanda bai shiga wuta Allah shi muna gudunmuwa ni alfajar wal asra sallar asuba da sallar la'asar faƙalala hu rajulun na ahli basara sai wani namiji daga cikin mutanen basara musan cikin addini malaman basara da malaman kuwa suna da abin faɗa da su da masarawa an ta sami ita haza min rasulillah sallallahu alaihi wasallama shin kai kaji wannan daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala na'am qala rajul wa ana ashhadu anni سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذني ووعاه قلبي kunnuwan ganau guda biyu sun ji shiga bakin manzon Allah zuciyata ta tsari wanda duk ya samu kainai ya sallaci sallar asuba ya shiga cikin shaidan mala'iku ya sallaci sallar la'asar ya shiga cikin shaidan mala'iku to lan yali jannara Allah sa da mutu wa Haddasa yaqub bin ibrahim ad-dawraqi hadathana ibn abi bukair hadathana shayban an abd al-malik ibn umayr wa min umarata bin ruba bin ru'aybata an abihi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalij an-nara ya yi amfani da lana bai shiga wuta mun salla qabla dulu'i shamsu wa qabla ghurubiha wanda ya salla gabanin bulluwar rana da gabanin faduwarta yana faɗan magana ga inda hu rajulun gune akwai wani namiji mai ahli basara fa qala anta sami'ta hadha min annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu kai kaji wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallama qala na'am ashhadu bihi alayhi ina shaidar da wannan ga manzon Allah qala wa ana ashhadu laqad sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu na shaida ji manzon Allah na faɗa wa magana bil makan allazi sami'tahu min ga bigiran da niji shi gare shi wannan ya nuna kenan dai akwai daraja da falala ga sallar asuba da sallar la'asar a cikin jami'i tun da har ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yansu bai shiga wuta ba kenan wanda ya sallar asuba cikin jam'i ya sallar al'asar cikin jam'i ya tafa ya tafi وحدثنا حداب بن خالد العبدي حدثنا حمام بن يحيى حدثني أبو جمرة ببعي عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال man salla bardaini da halal janna duk wanda ya shiga duk wanda ya salla sanya ya du to ya shiga aljanna bardaini duk wanda rana ta yi zahi illa asar ta yi to tana ragewa kai hinta na ragewa sannan duk wanda an kai zahi da dare in asuba ta yi ana samun nasiha waɗannan su ne bardaini wakatin sanya yawa dau wanda ya sallace su ya shiga aljanna ba zai shiga ba ya shiga حدثنا ابن أبي أمرا حدثنا بشر بن سري حا يجد إذنادي قال وحدثنا ابن خراش حدثنا عمرو بن العاصي قال جميعا حدثنا همام بهذا الإذناد ونسب أبا بكر فقال ابن ya موسى a ibn abi Musa to kun gani waɗanga hadisai duka sun tattara akan abin da ya shahi abin da babu ya karantar da muwa wato falala da daraja na salloli biyu asuba da al'asar da kuma tsarewa a kansu ku ba haka ba to amma farko abinda an fara gwada muna dalilin faralar mala'ikun da za su judu mala'ikun da za su kwandare za su judu lokacin la'asar in sun hakwana nan suna hakon dare in lokacin asuba ya yi sai su taka masu hakon rana su jido duk waɗanda sun ka taka sun ka ce ubangiji zai tambaye su ya kun ka baro min bayina kemun ba tarakanahum وهم يصلون وعطيناهم يصلون mun baro su suna sallah kuma mun zo musu ko da mun ka zo suna sallah to ana son mutum ya kokari shiga cikin wannan to sannan majalisi na biyu ciki magana akan ganin ubangiji wanda an san duk wanda an kace ya ga ubangiji to magana aljanna ma ya shige ta in alkiyama ta tsaya ba a cewa mutum ya ga Allah kuma a ce bai shiga aljanna ba anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma innakum satu'ruzuna ara rabbikum fatarawnahu kama tarawna hadha al-qamar ba haka ce ba wannan hadisi to a wannan ganin da an ce gani na irin na haƙiƙa wanda babu shakka ciki ba damuwa don haka gani na na haƙiƙa wannan kamanta da an ka yi kama ta raunar kamara kama ta raunar wannan tasbihi da an yi ga gani da ganin wata ba an kamanta abin da aka gani ba da wata an kamanta ganinku da ganin wata muna tare da kuwa ganin ganinka da wata shi da aka kamanta ba abin da ka gani aka ba wata ba wannan shine mashakil da a cikin wannan hadisi to sannan shin ganin kowa da kowa na mutanen da bin nan mawqif koko akwai waɗanda aka keɓe eh akwai ƙauli uku ƙauli na harko babu mai ganin ubangiji in alƙiyama ta tsaya sai muminai ya an ce muminai daraja ce ta ƙasa ga annabawa eh, ga annabawa da mursalai ya an ce aule a sun shige wannan ya keɓanta ga ganin Allah ga waɗanga? to kahiraiwa ba su ganin Allah kofau ba su gani ba su ciki to munafikan al'umma annai mamur fa tunda an ce muminai suna ganin kafirai ake ba su ganin ko to munafikai fa to a an samu kauli do wasu malamai sun ce munafikan al'umma annai mamur suna ganin Allah amma wannan kauli malamai sun raunana shi ƙauli wanda a ingatacce ba su gani ne Allah ya da mu da sawaba kamar yadda kafirai ba su gani su kafirai ittifaqan na amma munafikai su abba gini na khilafa amma kuma ƙaulin suna gane da ifi ne babu bayani anna awwala waqtil maghribi inda ghurubi shams wannan babu shi kuma yana muna bayanin farkon wakacin magariba yana farawa gun faduwar rana ni ake ce faduwar rana hausawa suna ce ma rana ta faɗi a'a a rana ta faku inda mugibi shams suma laraba suka ce inda gurubi shams yaya za a gane faduwar rana duk inda haka in ka hau dogon dutse wanda ga inda kake nan ba wanda ya tsawo ka duba rana yamma baka ganta ba to gare ku nan rana ta faɗi amma tana canza wasu bayani da wannan ake ganin wakati yana ta tahiya daidai da yanayinsa domin yanzu wanda ya taso daga ƙasar saudiya baya ya taho na azumi in ya shigo jirgi an kai da shi najeriya to aiki ya ƙaru gare da can yake sai ya sha ruwa da awa biyu nan kana nan baka sha ruwa ba domin yanzu wanda a saudiya har da shan ruwa to inda ka yi sau an kawo nan da shi inda yana awa nawa ya sha ruwa yanzu alfijir na ketuwa wajen shidda saura minti ishirin da ɗan wani abu saura minti kuma sha biyu ga biyar daga shidda ɗan eh, eh, haka eh, biyar da sha takwas haka na aikin abin nan biyar da sha takwas shidda saura minti arba'in da biyu to in yi nan kenan aljira ke tuwa to to kaga idan can na abinci bai ciwa ƙarfe hudu bai ciwa sai dai hudu saura to ya aje sahuru akalla ƙarfe hudu to in ka ya awoyi to zai samu awoyi gudan masu yawa kame a sharuwa ah, to yanzu wanda ya sahuru da nan shi ko sai ta ya ta kama shi ko ya can shi ko ya samu sauki sai ya sauka can yana buɗe baki ya ce mu ga muna muna buɗe baki sai ku ce ga muku ga ga mu cikin rana kuma da azumin kura kai ba can ba nan gabas yan nan Najeriya na taɓa wata rana ina Gombe wani ya buga ni waya daga nan mun gaba buɗin baki ya za mu fara sallah alkawai yake ce mini malam barka da rana ce a barka da shan ruwa dai an sha ruwa ce mu sha ruwa mu ce mu ga rana na muna kallo nan gombe to kaga yasa ake magana akan gurubi ta da kan rana ta faɗi amma da ta faɗi nan ba ga ta ba حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا هاتم وهو ابن إسماعيل an yazi yazid ibn abi ubayd an salama ibn akwa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-maghriba idha gharabat ash-shams wa tawarat bil hijab annabi ya zai yana sallatar magariba lokacin da rana ta faɗi ta ruhe da shamakinta wannan tawarar bil hijab to shine idan ta surmuya wani abin shiga tsakanin ku da ita ba ku ganta ba ba gidan za ku hau dogon dutse ko dogon wani abu ku ganta ba rana ta haɗi kuma wannan shi ne tushe don haka idan an tabbatar da rana ta faɗi an ka ci abinci ba a yi aiki da agogo ko wani abu ba to ko da rana bayyana ta yi kaga sai a ranka azumi guda amma da sahur akai ana cin abinci ana cin abinci ana nan doge da cin abinci sai an kaji lokaci ya rana abin da alhaji da ya keto to shi kuma sai ka zub da abincin da a cikin bakin ka sani alhaji da ya keto kurkura baki azumin ka yayi wal aslu maqal layl sai yasa ba za a rama ba to shi ko wancan da za a rama domin abin da a asali na kawon na haɓ sauraron haɗa suna ka ake ba ta faɗi ba za ka sai a rama don an ci tana ne kuma wannan ya haito daga sai na umar ya ce wal haɗa ba ya siru kamar yadda cikin waɗa maliki an sha ruwa an kashe su ya halimar manzon Allah ga rana nan tsayi bayan an sha ruwa da tabbacin rana ta faɗi sai ce la ba wal ya siru al'amari mai sauƙi na sai murama azumi guda Allah ganar da muwa wa hadathana muhammadu ne mihran ar yi wa hadathana haddasa na muslim حدثنا عباعي حدثني أبو نجاشي قال سميت راهي بن حديث na ji rami dan hadisin ya kuna sha kunna nusalli lama ghariba ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun zan muna sallan magariba tare da manzon Allah sayan sarifu ahaduna wa innahu la yusiru mawaqi'a nablihi wannan ya nuna bayanin babu da yace babu bayani anna awwala waqtil maghribi inda ghurubi shams farkon wakacin magariba gun faduwa rana ashe ana yin magariba da wuri domin wannan sahabi ya ce sukan sallaci magariba tare da manzon Allah yirkiru biha manzon Allah na sammako da ita su tashi da inda manzon Allah sallallahu alaihi bayan an gama sallar magariba amma mutum in ya halba kibiya yana ganin ta faɗi saboda haske saboda haka ashe kenan ba duhu a shiga magariba ba faduwa rana don haka ashe kenan in dai ana gani a halba kibiya a ga inda ta surmuya akwai kwasi, hmm. wannan shine abinda malamai suke magana da shi to akwai hadisai da sun kai bayani akan jinkirin magariba har zuwa ga kusa ga sukutu shafaki ko shafaki shin don mi an kai wannan fakanan li bayani jawazin wannan ya kasance don bayanin halacci ba bayani abin da ke ba domin an ba da dama ga masallaci yadda malaman fiƙo na ba suka shi hida domin bayanin jawazu takhir masallaci ya aka ce rana ta faɗi to a ƙa'idar shari'a an ba shi dama rigarsa da taguwarsa da wandonsa yana ƙasa kuma shi yana tare da wankan janaba wanda yake son yi ko kuma yana da tsarki yana son shi alwala akwai bukata ya zagaya to bayan haɗuwa rana an ba masallaci wa gadama ya kewaya makiyo ya taba ruwa ya yi wanka na janaba in yana da ita in bai rishi alwala ya zo su tura ta yana ƙasa ya ɗauka ya sa sannan ya zo ya huskanci alƙibla shi ya kama ya raka uku lahiya lau to waɗanda abubuwa su ne suke magana ba da ta hasili ha? to in mutu yawan wannan ya ƙari ya raka na uku lahiya lau ya ce assalamu alaikum to duk wanda ya to baya ga sallama nan tashi ya kama sallama garba ya cikin nuri saboda haka ashe kenan taqdimin ta shi an kaso wa taqdimul maghrib wa ta'khirul bawaqi wannan litahina ha eh? wannan litahina ce askari saboda haka wannan shine Allah ya dace da mu da sawaba babu waqtil isha'i wa ta'khiruha babu ya zo shi mana bayanin wakacin sallar isha’i da kuma jinkirinta a so bin ibrahim alhanzali ko a habar nashu aibamin isi haƙa a dimishkiyu حدثنا عوضعي حدثني أبو نجاشي حدثنا رأي mun ga muna sallan magariba da irinsa babu wakati isha babu isha'i wa ta'khiruha wannan babu ya zo shi muna bayanin wakacin sallar isha'i da kuma jinkirinta ita sallar isha'i ana ko ba yi. wa da sana amrumni سواد العامري وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أروة بن زبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ما تم أيكي صلى الله عليه وسلم أتاكي اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة الإشاع annabi ya yi jinkiri dare daga cikin darrai da sallar isha'i wata rana wahiyar lati tudu'a al'atama ita ce wadda ake kira ana ce mata atama falam ya karuji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai hito ba hatta kala umar ibn khattab sai da umar dan khattab yace naman nisa'u wasbiyat ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mata sun yi bacci yayar sun yi bacci fasarajar rasulullah sallallahu alaihi wasallama faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya so ce li ahalil masjid hina kharaja alaihim lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya so zuwa gare su ma yantaziru ha ahadun min ahalil ardi gairukum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu in ba ku wannan kokon masallacin mutanen duniya ba wanda azuna jira sallar isha'i wa zalika qabla an yafshu wal islam fi an-nas dona a wannan lokaci nan dai ne ake sallar kamin musulunci shi watsu ga mutane har a ce nan masallaci ana jam'i nan masallaci ana jam'i sai dai wanda ya saba ka shi kadai yana wani shi sallah shi amma yanzu magana da muke yi cikin mutane ba wani mai jana sallah in ba ku ba don haka waqtul isha wa ta'khiruha nan kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirinta sallar isha'i babu matsala ga jinkirin sallar isha'i babu matsala ga rai har ma wasu malamai na ganin yahi zada harmaratu fi riwayatihi qala ibnu shahabin wa zukira li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala وما كان لكم أن تنزوا أن تنظروا رسول الله صلى الله عليه wato an ambata ya ce ibnu shahabi ya ce wa li an ambata garan anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce wa ma kana bai samu gare ku ba an tanzuru da zayu ba ba ba da zalu ba bai samu gare ku ba ku nace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala salati akan sallah ku jira in ya hito ayi abinda kun ga yawa jinkiri shi a shari'a amma a nace gare hito ayi sallah kuma kana laku wata riwaya an taburuzu ga wata riwaya wato kenan wa ma kana lakum an tabruzu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai samu gare ku ku hidda manzon Allah ala salati akan sallah in ya za an tabruzu ku hissai in ya za an tanzuru ku nati Allah ganar da mu wa zaka hina saha umar ibn al-khattab wannan magana annabi ya yi ta lokacin da sai na umar ya ƙara ya rasulullah نام النساء والصبيان سيدة مايا سيدة مايا إيه. نام النساء والصبيان وحدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث حدثني ابي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله ولم يذكر قول زهري وذكر لي بأنبتا شبا وما بعده من أتعرض ركوة في بأنبتا شبا حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن خاتم كلاهما أم محمد بن بكر ها يجل إذنادي قال وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد حا يجد إذناج قال وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وألفاظهم متقاربة له تنصيب تجونه قالوا جميعا عن ابن جريج قال عبرني مجيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرت عن عائشة قالت أتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب آمة الليل manzon Allah ya yi jinkiri wata dare hamman yawan dare ya tafi wata nama a halin masjid har mutanen masallaci sun kai bacci sun maharaja sannan annabi ya tufa sallah an kai sallah faƙala innahu la waqtuha muna tare da kuwa kaga wanga majalisi daban na da wancan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle shi wannan lokaci shine lokacinta laula an ashuqa ala ummati ba don kada in tsananta ma al'ummata ba wa fi hadisi abdur razzaq laula an ashuqa ala ummati wato anan laula an shuka ga wannan riwaya wato anan in mun ka dubi wannan hadisi akwai abubuwa ciki na warko an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinkiri hatta za ta lailatan hatta zahaba amatul layl wa ta nama alul masjid wa ta nama alul masjid ko ba haka ba sannan annabi ya to sun makaraja fasalla. suna ma'alar masjidi wani irin kwana gangadin bacci ana zaune a sahu amma kanon juna na bugun juna domin wanda ya bacci fuka na malikiya sun kasa muna bacci yadda zai bata alwala to baccin nan bai kai wannan baccin da ke bata alwala ba wane ne zai yi bacci ne zai bata alwala wanda yana bacci har wani abu na ga hannu ya faɗi bai sani ba ta ga wannan a in dai wani abu na hita ta hannunsa yana e faɗi bai sani ba turihi na kuce mai bai sani ba ya eh, a haƙaddar a'a ko wani abu na faɗuwa ga annabi sani ba in rihe to mai da sani to kuma sai mu gurgusa shi dai abin da aka ce baccin da wani zai zo baka san ya iso ba ko abokin zaman ka ya tashi baka san ya tashi ba akwai hankali ciki kaga babu hankali to shi ne hatana ma alai masjid الله كان الدبوة وعدثني زهير من حرب وإسحاق من إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال زهير حدثنا جريم عن منصور عن الحكم الناشئ عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الإنشاء منذ هنا mun zauna za ta wani dare nan ta zuru muna sauraron rasulullah manzon Allah li salatul isha don sallar isha al-akhira ta karshe fa kharaja ilayna hina zahaba sulusul layl aw ba'dahu annabi ya haito lokacin da ɗaya na uku na dare ya tafi ko kuma bayan tahiyar uku na dare wala na dare ayyushin shagalahu musammin tsaye sai ba fi ali a cikin iyalansa aw gairu zalika ko wani wannan shin mina na tara manzon Allah cikin gida shagalin iyali ko wani abuwa da labari amma dai ko da ya to an kasa dare uku to an dauki guda wa qala hina ƙaraja. sai annabi ce lokacin da ya to innakum la tantaziruna salatan ma a halin dini gairaku ku kuna sauraren sallah wanda yake babu wani ma'abuci addini ke sauraren ta in ba ku ba laula an kula ala ummati la sallaitu bihim hadhihi saa ba don ka in tsananta ma al'umma ta ba da na mai da sallar isha ga wannan irin wannan hali da na yi sallar su wannan sa'a kullum ثم أمر معزنا سنة النبي أمرك معزنا فأقام الصلاة وصلى النبي يا أمرك لا دن sai kama sallah an kai sallah wannan ya nuna wannan hadisi abinda yake nuna muna idan lima aka tare shi ko wani abu ya same shi ya jinkiri ga mutane in ya so za a musu bayani haka nan duk wani al'amari da za a yi wanda shahi al'umma wanda a shugaba in abu ya tarihi to shi bayani sannan wannan ya nuna ladan shi ka ikama ba liman ba ko da ku inda waɗanda ba su ɗauki laranci ba sai a gansu liman ka ikama kuma shi ka ba da sallah ko ba haka ba a'a fa amara mu'azzinan fa aqama as-salata wa salla wannan shine riwayar muslim Allah gana damuwa wa hadathani muhammad ibn rafi'in hadathana abd al-razzaq abarna ibn zurayj akhbarani nafi'un حدثنا عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل annabi an shagaltar da shi daga sallah lailatan dare fa ha idin kitar ita hatta raqadna bil masjidi har mun ka dora gingidin barci cikin masallaci wato kenan mun ka dora an gaji sun masa ya kazana sannan annabi ya farkar da mu sun masa ya kai na mun ka falka sun mara da na sannan mun ka yi sun masa ƙarza suna muka walka sun makara da alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tu gare mu sun makala laysa ahadun ma ahalal ardi laylatan yantaziru salata gairukum babu wani ɗaya cikin mutanen kasa wanda ke sauraron sallah a wannan hali yanzu in ba ku ba wannan shi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu lokacin da ya fito na'am وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا بعض بن عصر الأمي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أنهم سألوا أنسا وتسوى أن قمت رسولة بأنس an hatami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga zo da manzon Allah فقال أخر, أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشاء ذات ليلة إلى شعر annabi ya jinkirta da isha'i wata rana wani dare har zuwa ga yankin dare auka da ya sabu shaɗarun laili ko ko rabin dare ya tafiya sun a sannan annabi ya zo faƙala innan nasa ƙarsan nawa namu mutane sun yi sallah su yi bacci wa'annakum lan tazalu fi ssalati man tazartum ssalata ai ku ba ku shi cikin sallah kuna sauraron sallah kuke jira qala anasun ka'ani anzu sanda annabi ke magana kamar ina dubi ila wa bi zuwa ga kallin khatamihi zo da manzon Allah ne sai zata nazo ba wa rafa izba ya daga ya tsate al-salata hagu bil insari bi karamin halcansa saboda haka a nan ya ga kyallin zo da manzon Allah kuma ga hannunsa to shi na an ka tambaye shi sai faɗa musu Allah rata da mu da ba na aha na eh, na abu eh in za a hili sura ta na abu hmm. wa hatun tahtum hatun bilisa don da dama za a sashi ai shi abin gana abin gana yan agaji layar wasu daga magana a sa dama a ga sa dama jahilai na hagu aka sa shi domin da dama za a ɗaura shi in ko an ka sa shi dama da hagu za a ɗaura an yi haram in ka kai ga malaman da ke bayani kan matsalan ma abin da cin abinci suka ce akwai kusurin da mutane ka tabtawa sai ka iska mutum na cin abinci da lemu kusa ga rai ko da ruwa yana cin abinci da damo yana gudun kada ya taba kwalbat lemu ko ya taba abin nan na lemu kofin lemu ya samu matsin miya ko wani abu sai ya sa hagu ya ce to ai taba taba da haram ko ba shi taba taba da miya ibn usaymi na cikin mai fada kan wannan kuma in ka dubi galibin yan duniya haka suke eh eh a hade na ana da wani aka rika shin tayi buro da hannun hauni an koyi banna tayi hannun dama eh? kuma na ciza ba a cizon abin nan burodi eh a a tsoma ake wato wa abuhu wa nahshuhu bil asnani da burodi da masa ba a cizon ko ba a yaga ajiya haka a ɗora ɗiba haka in an ka ɗiba haka a sa ko a abin ko kuma in ka ɗiba haka ka sa baka sai ka ɗauki shayin kurba amma kada kada a riƙa guda haka ana ana gunta ko ba ka sai ba sai a ɗauko eh, wannan ta zalla hmm. Hmm. to zai ne wa حجاج وحدثني خجاج بن الشاعر حدثنا أبو زيد سعيد بن ربيع حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس بن مالك قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عليكم من سورة منظور الله دليل حتى كان قريب من نصف الليل sai da za an yi kusa ga kai rabin dare ثم جاء سنة النبي يزوم صلى الله عليه وسلم ثم أقبل علينا سنة وسكنته قريب بوسيله السفسة فكأنما أنظوه كما إنا دود إلا وبيس ذلك اللين خاتمه ذو بين في يده قانون من فلسة عظوها لوك شيء شاء ما ها من جمع haka na filfili kamar waɗanne da ya shafi yau duri ba nan yaushe to yanzu kuma alijir ya ce to ka tsaya na fila a sai aka tafa dare amma inda ya sa da sauran dare to shi na iya wasu nafil fili in na filfilin sannan shi to je masallaci sannan shi ka tafi masallaci domin makaruhi na a yi ta gida a dau masallaci eh. na alaikum salam eh eh Eh. aya ƙur'ani wa kulu wa sharabu hatta ya bayyana lakum haidun min al'asu ko haidul abyad min al-fajr hatta ku yi ci ku yi ci ku yi ci hafarin gari bayana farin dare shi ne alfijir sannan ku yi tafi ku yi tafi ku saurara ka kuci ci har sai bakin duhun dare ya shigo abin na rana ta faɗi ka fahimta ko to ashe tun da kuna ci kuna ci sai ga sha bace an ku kai gare sai baka abin kai don haka bude bakin ka za ku kuriya wato shi yasa mai abin nan mai littafin muku tasar khalil yake cewa a ah, abin nan oh so ha ha eh banje ba wa kuma kulin aw mashrubin aw farjin dulu a fajrin babu mushkila kana cin abinci ga shi kana ci yana radara cikin abin da naka yan ka ci ga alejo to sai ka baki sai akwai baki ko bi na ga baki kana shan ruwa sai an ka ci da ke to sai ka aji kana tare da iyali an ka ci da ke to shi ke nan ka babu komi kuma azumin ka yayi eh. sai wato kullun abin da aka koma masu idan ci na ka kai don dare to ba a bata ma azumi don za a koma ma tushe, wala asulu baka ulai idan kana azumi sai ka sha da na rana ta haɗe ce ba ta haɗe ba to abin da tushe ba kawon na hafu za ka kara ma azumi guda wannan shine ƙa'ida usuliya na'am alaikum salam eh eh a'a an ce sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi liman sha'a nisa an ka ce liman sha'a an ka kace karahiyata an takhudha nasu sunnah an hana nafila bayan an sallaci la'asar sai rana ta faɗi da rana ta faɗi lokacin halacci ya shigo to amma wannan halacci na a sallaci magariba bayan faɗuwa rana a yi nafila bayan faɗuwa rana to in an kashe za a mai sai ɗabi'a zai bayar zuwa ga fitan muktarin lokacin sallan magariba don haka cikin kudama akwai wani sun ka ɗora yi malaman lokacin sun ka zargi sun ka bari saboda lallai in wangana yi wangana yi liman na shugaba masallaci ya tsaya a jira mutane da yanzu a ce taron sallah na muke nan kowa mai kabarta na hila sai mai ya shigo za a sallah magari ba eh? to ka mai jira su kaga lokaci ya yi saboda haka wannan nafilar ba ta cika mutarin da gwamnati kaga suru ya ta barbara ya dawo da ciki ba ba na'am ah, mu'anin saurari karatun sahil muslim daga bakin ashe abdurrahman isa jiga allah ya saka mai da ainihin alkhairinsa akramakallah akwai tambaya daya ah, akramakallah mai tambaya yana cewa shine adda motarsa sai kadara ta gita sai buge matar da ba musulma ba yan wanda sun kace sun yahe masa to ana akramakallah yana azumi a biya yake biya in ba harbita ba kuma yan uwanta sun ce sun yahe mishi saboda haka in harbice babu azumi amma idan ba zin ce to ana yi hmm. aka matallawa Allah ya sata ma da ainihin alkhairin sa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a kada manta da tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah gobe kowa ya sani ta kowa san ba zuba da da ha waɗanda ya zama wato akwai matsala tsakaninsu da musulmi babu zama lahiya sai na dole an gane yanzu ba zumba da ya kuka san shi kamar nisku musulmin na wajen shari'a to wannan shi ana yi amma ita wannan ai an samu sa'a a kamin gabatar da wanda zai addu'a kada manta da tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah gobe da a gidan malam da kuma karatun askari misalin kare goma sha da mautasar wanda malam ke gabatarwa nan bakin masallacin gidansa Allah